ثم إنكم يوم القيامة تبعثون sannan kuma tabbas za a tayar da ku daga kaburburanku a ranar alkiyama don a yi muku hisabi akan ayyukan da kuka gabatar.